الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا شدا قوة رمضان شكرا تدبو ليا دري حدود أربعين دا شدا muna gabatar da karatu a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan a gadon kai a birnin Kano in ba manta ba jiya aya ta talatin da aya ta arba'in da ɗaya muka tsaya domin dawo bayan ne saboda yaƙi na kistar ma'ana daga nan allah tabaraka wata alaƙe ba mu labarin umarnin da ya ga annabi nuhu alaihi salam a cikin wannan sura mai albarka surat hud na cewa zai halakar da waɗannan mutanen da suka ki imani sai Allah ta'ala ya umarce shi da ya kera abin nan jirgin ruwa ya sassaka jirgi wanda Allah ya yi alkawari zai halakar da waɗannan mutane ne da ruwa shi ne fadin Allah ta'ala mun dawo baya kaɗan aya ta talatin da shida Allah ta'ala ce wa ya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi ga annabi nuh alaihi salam cewa annahu lan yu'mina min qaumika babu wanda zai kuma imani daga cikin mutanenka illa man kad amana sai iya kadai waɗannan da suka yi imani da kai wato daga lokacin Allah yake gaya wa annabi nuh alaihi salam cewa babu kuma wanda zai kuma imani bayan dai waɗannan da suka yi imani saboda haka Allah ta'ala ya ce fala tabta is bima kanu yaf'alun kada ka samu damuwa da bakin ciki dangane da abin da suke aikatawa na izgili da kuma kafirci da makamantansu kai haƙuri ma'ana Allah ta'ala zai halakar da su wasu na ilfulka bi ayunina kuma ka sassaka jirgin ruwa akan ganin mu bi mar'an minna wa hifzina da kuma kiyayewar mu wa wahyina sannan da wahayin mu na yadda zaka kera jirgin Allah ta'ala ya aiko mala'ika ina gaya masa yadda zai yi wala tukhatibni fil ladina zalamu Allah ta'ala ya ce wa annabi nuh alaihi salam kada yi min wato tambaya dangane da waɗanda suke azzalumai cewa innahum mughraquna su kan za a halakar da su a nitsar da su a cikin wannan ruwa ma'ana in Allah ya halakar da su kada ka bi ba'asi ko ka tambayi ba'asi na waɗanda suka halaka domin duk wanda zai halaka a wannan ruwa sai wanda yake bai imani ba wa yasna ulfulka annabi nu alaihi salam yana sassaka wannan jirgi wa yasna ulfulka wa kullama marra alaihi mala'un yasna'ul ulfulka annabi nuhu alaihi salam yana kera wannan jirgi yana sassakawa wa kullama marra alaihi mala'un di yayin da waɗannan mala su ne manya-manyan mutane al'ashraf ɗin na wannan gari suka zo wucewa inda yake min kaumihi daga cikin mutanensa sakhiru minhu sai su rika izgili da annabi nuhu alaihi salam suna cewa ya bar annabta kuma ya koma aikin kafinta yana sassaka jirgi sai annabi nuhu alaihi salam ya mayar musu da martani yace kala Allah ta'ala yace annabi nuhu yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru idan yanzu kuna mana izgili to lalle mu ma za mu yi muku izgili yayin da za ku auka cikin halaka kama na kama yadda kuke mana izgili fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo gare shi azabar da za ta kaskantar da shi wato azaba ta kaskanci da wulakanci wa hillu alaihi azabu muqim kuma azaba madawwamiya ta tabbata a kansa sannu ma'ana ba da dadewa ba za ku ga azabar da Allah ta'ala zai saukar gare ku hatta idza jaa amruna hatta idza jaa hatta idza jaa amruna har lokacin da al'amarinmu jaa zai zo ma'ana hukuncin Allah na halakar da waɗannan mutanen lokacin da alkawarin lokacin ya cika wa farat tannuru muka ce malamai sun ce in ma dai ruwan ya fara bulbulowa ne daga cikin inda ake gasa gurasa a tannur ko kuma a tannur yana nufin fuskar ƙasa ta ko ina ruwa yake bullowa wato ruwa fara ya bullo daga a sassan bayan ƙasa a wannan lokacin da alamar cewa azabar ta zo kenan kulna sai Allah ya ce da annabi nuhu alaihi salam ihmil fiha min kullin zawjaini ka ɗauka a cikin wannan jirgin ruwa daga dukkan nau'i na halittun Allah zawjaini ma'ana miji da kuma mace ma'ana ai zakaran wa unsa min kulli anwa'ihima dukkan nau'i na halittun Allah dauke namiji da mace ka sanya a cikin jirgin zaujaini sunaini sai yace wa ahlaka sannan ka ɗauki iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai kadai wanda alqawlu mana hukuncin Allah ya tabbata akan shi na cewa shi halakakke ne shi kan banda shi cikin abana shiga cikin wannan a jirgin ruwa shine muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa dan annabi nu alaihi salam yana cikin waɗanda wato abin nan hukuncin Allah ya tabbata akan cewa shi bai imani ba ba zai tsira daga wannan halaka ba da kuma matar annabi nuhu alaihi salam kamar yadda Allah yake daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'an wa qila idkhula an-nara ma'a ad-dakhilin kaga matarsa ba ta cikin waɗanda suka tsira gashi Allah ya bayyana cewa Allah ya buga misali dangane da matar annabi nuh da annabi lut alaihi ba su yi imani ba mazajen su bayan Allah ne salihai mutanen kirki zaɓaɓɓu a cikin bayan Allah manzanni amma ba su yi imani ba saboda haka Allah ya hukunta musu shiga wuta tun da dama dangantaka kamar yadda muka faɗa ba ta amfanar da mutum komai imani da aikin da kai naka shine kaɗai zai baka tsira a wajen Allah saboda haka illa man sabaka alaihi alqawl sai kadai waɗanda hukuncin Allah alqawl ma'ana abin da Allah ya hukunta na cewa su halakakku ne zai tabbata a kansu wa man amana sannan waɗanda suka yi imani su kan sun samu tsira sun shiga cikin wannan jirgi wa ma amana hu illa kale babu waɗanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam illa kale sai mutane yan kaɗan malamai suka ce a nan ayar bata ambaci ko a cikin qur'ani adadin da suka yi imani ba ko suna cewa mutum shida ne ko mutum ah, goma sha kaza haka dai ake ambata yan kaɗan waɗanda ba su da yawa wa kala Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayan annabi nuh alaihi salam ya shigar wannan jirgi da mutanansa yake yayi wannan addu'a yace bismillah wa kala bismillah wa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Nuh wa kala yace da shi irkabu fiha bismillah ku shiga wannan jirgin ruwa da sunan Allah majriha wanda zai gudanar da ita za ta yi tafiya akan wannan ruwa da sunan Allah da kuma ikonsa wa murtaha kuma Allah ta'ala shi zai tsaye da ita yayin da lokacin tsayawar yayi ma'ana sun shiga wannan jirgin ruwa kuma Allah ta'ala ya hukunta jirgin yana tafiya akan wannan ruwa yana tafiya bismillahi da sunan Allah majriha wanda da sunan Allah yake gudana wa mursaha kuma da sunan Allah ne jirgin zai tsaya yace inna rabbi hakika ubangiji na la ghafurun rahim lalle mai gafara ne ga bayinsa da suka tuba zuwa gare shi rahim mai jin kai ta yadda ya tseratar da annabi nuhu alaihi salam da mummunai daga wannan halaka din gashi sun shiga jirgin ruwa kuma yana gudana akan ruwa Allah yana tafiyar da shi imam shankaiti Allah ya masa rahma yace zakara Allah fi hadhihi al karima anna safina tajri bi nuhin wa man ma'ahu Allah ya bayyana cewa wannan jirgin yana tafiya tare da annabi nuhu da mutanansa akan wannan wato ruwa mai tsananin wato girma wanda yake da igiyar ruwa wato ruwan yana fita daga ƙasa yana bulbulowa daga sama ta ko'ina kuma ga iska mai ƙarfi na kaɗawa igiyar ruwan tana yin sama shine ke fi maujin kaljibal wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal wato ruwan jirgin yana tafiya akan wannan wato igiyar ruwa kaljibal kai ka ce tsauni ne yanda ruwan ya tsiri yayi tama wa nada nuhu ibnahu a wannan lokaci dan annabi nuhu ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda bai yi imani ba yana kokarin neman inda zai faki annabi nuhu alaihi salam yake kiran wannan ɗana shi yana cewa wa kana fi ma'zilin ya kasance wannan dan yana neman mafaka fi ma'zilin yana kaucewa yana neman inda zai fake mana inda yake kaucewa yana kaucewa wannan jirgin ruwa tunaninsa shine zai je ya nemi inda zai fake ko kan wani tudu ko a wani waje fi ma'zilin mana yana nisantar jirgin ruwan yana kokarin neman inda zai samu mafaka annabi nuhu alaihi salam yake kiran wannan dana shi yana cewa ya bunayya ya kai dana irkan ma'ana zo ka hau wannan jirgi tare da mu in ba haka ba za ka halaka wala kun min al kar ka zamo tare da waɗanda suka wa Allah wato wannan yana nuna irin alaka ta ɗa da mahaifi tunda ai duk wa'azin da annabi nuhu ya yi dan nashi ai ya sani a gidansa ma ake wa'azi amma ya ki imani amma duk da haka uban bai ba kauna ba har ga gashi halakar ta bayyana yana kiran ɗan ka zo fa ka zo fa dan ka tsira saboda zuciya ta uba yana son dan na nasa ya tsira to amma tunda Allah ya rubuta masa halaka kamar yadda aya ta bayyana a baya illa man sabaka alaihi alqawlu yana cikin waɗanda Allah ya hukunta masa halaka babu yadda za ka yi in dai Allah ya hukunta ba halaka shi kenan duk yadda za a yi wa'azi ba zai fahimta ba saboda haka ya ki yadda ya bi mahaifinsa domin ya tsira mahaifin ya hana kada ya bi waɗancan kafiran domin zai halaka kuma wannan ruwan ba ruwa ne da ake iya fakewa a tsira da gare shi ba saboda ruwan ya wuce duk yadda dan adam zai yi tunani kamar yadda Allah ya siffanta yake inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya fagal ma wato ruwa ya dagawa ya wuce duk tunanin dan adam saboda ruwan yana ta ko ina a bayan kasa yana fitowa ta sama ta ko ina yana sauka kuma yanzu kaga ayan nan tana cewa fi maujin kaljibal kuma ga iska tana kada ruwan yana yana murdawa kamar tsauni kamar babban ainihin dutse saboda haka kaga wannan ruwa ba irin wanda za a guje wa masa bane dan a fake dan a fake amma shi tunaninsa yana tunanin zai iya neman mafaka domin ya tsira daga wannan ruwa shine Allah ta'ala ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fa hal min wa wato wannan yadda Allah ya tafiyar da wannan ruwa a jirgi akan wannan ruwa aya ce da Allah ya ya sanya ga dukkan wanda ya ji wannan kissa ta wannan ruwa na tufan yadda Allah ya saki wannan ruwa a bayan kasa to ko shakka babu abu ne wanda yake ya wuce duk tunanin dan adam to amma shi wannan ɗa na annabi nuhu alaihi salam yana tunanin zai iya guje wannan ruwa ya nemi mafaka saboda haka sai yake cewa mahaifinsa kala yace "Awi ila jabalin ya asimuni minan ma zan je in fake a wani dutse ta yadda zan samu kariya daga wannan ruwa annabi nuhu alaihi salam kale yake da shi la yawan min amri llahi illa man rahim a yau baka sani babu wanda zai samu mafaka ya tsira daga abinda da Allah ya hukunta na wannan al'amari na halakar dukkan wanda yake yana baya cikin wannan jirgi illa man rahima wanda zai tsira kadai shine wanda Allah ya rahama ya shiga wannan jirgi shi kadai shine zai tsira amma babu wanda zai tsira daga wannan in dai bai shiga jirgin nan ba kowa yake kowace halitta ce sunanta halakakka ma'ana Allah ya rubuta mata halaka a cikin wannan ruwa saboda haka yake gaya wa ɗansa cewa babu wanda zai tsira sai iya waɗanda Allah ya musu rahama da shiga wannan jirgi wa hala bainahum al-mawju amma dan bai ji nasihar mahaifin ba bai ji nasihar mahaifin ba har ruwa ya zo al-mawj igiyar ruwa ta ratsa tsakanin su saboda haka ya zamo a cikin waɗanda suka halaka fa kana min al-mughraqina dan ya zamo cikin waɗanda suke sun halaka a cikin wannan ruwa Allah ta tabaraka wa ta'ala bayan ya halakar da dukkan waɗanda ke bayan ƙasa da wannan ruwa sannan sai ya ba da umarni ga sama cewa ta tsaye da ruwanta da ƙasa kuma ta ainihin tsutse ruwan da yake bayanta wakila ya ardu wakila ya ardu Allah tabaraka wa ta'ala yace da wannan wato yace da samaniya wakila aka ce wa sama ya sama'u wa ya ya ya ardu la'ima ya ke kasa ki tsotse ruwan da yake eh, bayan ki wannan wannan ruwa da wato da ya mamaye bayan kasa Allah ya ce kasa ta shanye wannan ruwa wa ya sama'u ya sama kuma akli ki dakatar da zubar da ruwa ai amsiki an irsalil matar saboda haka sai Allah ya bada umarni take ruwa da yake saukowa daga sama ya tsaya na ƙasa kuma ya fara komawa cikin ƙasa wa ghidal ma'u sai ruwa ya wato ya da baya sai ruwa aina kasa ma baina sama wal ard min al ruwan ya janye daga sama da ƙasa wa qudiya al amru kuma hukuncin Allah an riga an hukunta shi ai tamma atamma Allahu al amra min halaki qaumin Allah ya cika abin da ya wa'adi na cewa zai halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam wa qudiya al-amru al-amri aka hukunta al'amari akan su duk suka halaka baki daya wastawat ala al-judi wannan jirgi kuma ya je ya tsaya akan wani dutse tsauni wanda ake cewa shi al-judi a wani waje a yankin iraki a nan dutsen ya tsaya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaida wannan jirgi akan wannan dutse waɗanda suke bayan ƙasa kuma sun halaka yanzu iya annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suke jirgin su kaɗai suka rage masu rai a bayan ƙasa wakila aka ce bu'dan lil qaumi zalimina ma'ana mutane wanda suke azzalamai sun yi nesa da rahmar Allah ko kuma ainihin wato rahmar Allah ta yi nisa game da waɗannan da aka halakar su ne waɗanda suka kafircewa Allah suka ƙi imani har Allah ya saukar da wannan ruwa ya halakar da su ai min rahmati Allah ya ce sun yi nesa daga rahamata wa halakan bi azabi kuma sun halaka da azabata waɗanda aka hukunta musu wannan a hukunci daga azzalimai waɗanda suka yi shirka da Allah suka ki imani da manzon Allah annabi Nuhu alaihi to wannan shine karshen abin da ya gudana na dukkan waɗancan kafirai Allah ya halakar da su su kuma annabi Nuhu alaihi Allah ya tseratar da shi da shi da waɗanda suka yi imani cikin mabiyansa annabi Nuhu alaihi salam ya ga abin da ya gudana game da halakar ɗansa wanda ya kira shi amma bai imani ba kamar da muka ambata ɗabi'a ta mahaifi har yanzu dai sai ya ji ransa bai kwanta ba game da wannan dan nasa sai ya kira ubangiji wa nada nuhu rabbahu wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi inna dayni ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul salam sai ya kira ubangijinsa fakala yace rabbi na bi min ahli ya ubangiji kai min alkawari cewa ba za ka halakar da iyalaina ba kuma wannan ɗanawa min ahli yana cikin iyalaina ai wa'attahum bi najati wa'attani bi najatihim kai mun alkawari na tseratar da domin an ce abin nan abin nan a lokacin da zai shiga jirgin ruwa aka ce ya ɗauki kowane jinsi na a halittu guda biyu sai aka ce da mabiyansa wa ahlaka ahlaka yana nufin iyalansa da mabiyansa to saboda haka sai ce ɗana yana cikin iyalaina in nabni min ahli to shi tunaninsa an ce ahal kawai wanda yake ya danganta zuwa gare shi wa inna wa'adaka alhaq kuma ya ubangiji alƙawarinka alƙawari ne na gaskiya mana ba ka saba alkawari abinda kai alkawari na tseratar da iyalai na ya ubangiji alkawari ne tabbatacce wa anta ahkamul hakimina kuma kai ne mafi ainihin wato mafi sanin ko mafi alherin masu hukunci to amma ga ɗana nan ya halaka a cikin wannan ruwa wannan kamar addu'a annabi nu alaihi salam yana roƙon Allah game da wato halin da ɗansa ya samu kansa a ciki wasu malamai suna cewa kamar yana so ne yi wa shafa'a kamar yana so ne yi wa shafa'a cewa ai ga ɗansa yana cikin iyalinsa shi kuma ga shi wannan ya halakar da shi wannan ya halakar da shi malamai suna cewa ka duba salon yadda annabi nuhu alaihi salam ya yi magana da ubangiji wana da nuhu rabbahu ya kira ubangijinsa ya ce in nabni min ahli ka duba abin da yake kamar labari yake bayarwa ai ɗana ya ubangiji yana cikin iyalai kaga a cikin zancen akwai cewa ai gashi kuma ya halaka alhali kai mun alkawari cewa wa inna wa'adaka alhaq ka ka duba salon yadda yake zance da ubangiji cikin ladabi da kuma wato me za a ce kamar rarage haka ba wai magana cewa kai tsaye yana kamar dai haka bayan Allah sun san matsayin ubangiji to in za su kira Allah sun san yadda suke sun san matsayin Allah ka duba annabi abin nan ayyub ya ce ubangiji lokacin da cewa masa tsanani shi ma yace eh, eh, abin nan wa ayyuba iznada rabbahu anni mastani yadru wa anta ka duba ba cewa ya ubangiji ciwon nan ya dame ni ko ban da lafiya ba a cewa ya anni masa ya ubangiji cuta ta shafe ni kaga kamar yana bada labari ne kai kuma ya ubangiji kai ne mafi jin kai na masu na bayinsa saboda ba in suna magana da ubangiji sun san girman Allah in za ta yi magana cikin ladabi da kuma magana wacce suna sun kuyi da kai da kankan da kai ga ubangiji sabanin irin waɗannan mutane na zindiƙai na zamanin nan waɗanda suke in ka ji mutum yana magana da Allah sai ka ji kamar ya mai da Allah wato kamar abokin wasan ba ladabi wajen kiran ubangiji wai an tafi kiyama in ubangiji ya ce wani zai ce ta wai Allah zai gaya wannan abin saboda tsananin taɓewa da kuma rashin sanin girman Allah sai ka ji yanzu mutane irin waɗannan mutanen suna kiran ubangiji kamar sun mai da shi abin nan kamar ba su san matsayin Allah ba ta'ala subhanahu wa sun suna faɗan magana wani abin baya mai maituwa saboda abin ya yi muni kwarai da gaske bawa da ya san ya san girman Allah wallahi malam ba zai sai ya kaskantar da kansa a gaban Allah to amma su da yake ba su da dama ba abin nan zindikai ne ba su san girman Allah ba za ka ji suna sune wa Allah wato abin da sai ka ji hankalin kamar wato ba zai iya ɗauka ba girman magana sai girma da yawa wayan aiko mala'ika ya zo zai ɗauran wani ce wannan shehu ya ce ba za a ɗauran sa ba ya ce wai ka je ka gaya Allah ba sai wutar ma da aljanna duk ne in abin nan ɗin wai Allah ake gaya wannan sai ka ji wasu maganganun hankalinka zai tashi kwarai da gaske a ce to nan mutane sun san ko Allah suke faɗa irin wannan maganganu kuma za ka ji ana ta maimaita su kamar ba wani abu ba daga suna faɗar magana ba san girman ajiyar ka duba to manzannin Allah da suka san Allah biyar da suke faɗa ba su yi wa Allah magana haka da gatsari, suna kankan da kai a gaban Allah ka duba abin da annabi nuhu yake faɗa wa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ubangiji wannan ɗana gashi yana cikin abin nan abin nan yana cikin iyalai na inna ne min ahli wa inna wa'daka alhaq kuma ya ubangiji alƙawarin ka gaskiya ne kaga bai ce ba ai ka ce duk iyalai na zaka zaka ba su kaza da a'a kawai kamar yana bada labari wa anta ahkamul hakimin kuma ya Allah kai ne mafi abin nan wato ahkam kai ne mafi sanin hukunci mafi adalci a cikin hukuncin ka kaga yana magana Allah ya san me yake nufi kamar yana nuna damuwa akan halakar wannan ɗan sai Allah ta'ala ya bawa annabi nuhu amsa ya ce kala ya nuhu innahu laysa min ahli wannan fa baya cikin iyalanka kenan iyalanka ba a nufin kawai waɗanda suke da alaka ta dangantaka da jini da kai ana nufin mabiyanka baya daga ciki laysa min ahli sai Allah yake innahu amalun khairu salih domin shi ya aikata aiki wanda yake ba na garba aizu amalin ghairi salih shi ma abokin aiki ne ba na kwarai ba shi ba mutumin kirki bane saboda ka baya daga cikin iyalanka baya daga cikin iyalanka abin nan kira'a ta kisa yace innahu amila ghayra salih shi yayi aiki wanda yake ba aiki na garba ba aiki na kwarai ya aikata ba saboda haka shi ba zai tsira ba tunda bai yi imani ya aiki na garba ko da yana cikin eh, ma'ana iyalanka yana da dangantaka da kai amma tunda bai yi imani ba bai aiki na garba to ko shakka babu yana cikin waɗanda illa man sabaka alaihi qaul wanda an hukunta masa halaka saboda haka Allah ce wa annabi nu fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi da shi akan sa ya kai annabi nu sai yace inni a'iduka an takuna min al-jahilin ni fa ina gargadarka kar ka zamo cikin waɗanda suke masu aikata aiki irin na jahilci ma'ana waɗanda za su yi a tambaya alhali kaga ɗanka halin da ya kasance a ciki kuma kai kai addu'a kace rabbi la tazar ala al-ardi mina alkafirina yara kuma kai ka roki Allah hukunci akan waɗannan saboda haka shi ma yana cikin waɗannan kaga bai kuma kamata ka ce za ka nema masa shafa'a ko ceto ba annabi nu alaihi salam tun da dama Allah ya bayyana su bayin Allah in sun yi kuskure tare take suke gyarawa su ba ta jinkiri innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum to amma shi annabi ne shi dan ma baya zuwa kusa da shi mursali ne amma kuma gashi yayi abin da yake na kuskure shine tunanin nema wa dan shafa'a saboda haka da Allah ya gaya masa wannan magana take ya dawo yace qala rabbi yace ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari da kai ya Allah an as'alaka ma laysa li bihi ilm in ka abin da ba ni da sani akai ban san cewa haka hukuncin yake ba ya ubangiji shi yasa na roke ka wa illa taghfir li wa tarhamni ya Allah in baka yi mun gafara ba mana ka yafe min wannan kuskure na ba ka yi min rahama ka bi kaina ba akun min al khasirin zan iya zamowa cikin waɗanda suke masu hasara cikin masu hasara kaga anan ai kaga ya riga ya bayyana uzurinsa cewa bai sani bane kuskure ya aikata a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ina neman tsari da kai ya ubangiji roke ka abin da bani da masaniya akai kaga ya riga ya bayyana cewa kuskure yayi amma duk da haka yake neman gafara Allah da kuma rahamarsa cewa in Allah bai yafe masa ba zai iya zama cikin masu hasara ba na wanda za su gama da Allah su gama da fushinsa da azabarsa annabin Allah kenan annabi Nuhu alaihi salam yake neman gafara ubangiji kuma ka duba abin da yake faɗa wa illa tafirli wa tarham yanzu kai kuskure nawa kai wa Allah shi abu da ya karka manta manzo ne ma'asumi kuma ɗabi'a ce ta ɗebe shi da mutum ne ta ɗan adam yana ganin ɗan nan nasa a tunaninsa kamar kaza da kaza amma ka duba abin da yake fa wa illa tafsili wa tarham to kai kuskure da kai guda nawa kai wa Allah me kace ka faɗi irin wannan ka ce Allah ya fi maka wa illa tafsili wa tarham ya Allah in baka ya fi ba Allah in baka yi min rahama ba kun min alqasirin haka ya kamata mu imani ya kasance duk yayin da ya kuskure ya tuna girman Allah take ya nemi yafiyar Allah kuma ya nemi Allah ya masa rahama don kada ya fada cikin masu hasara kuma ita wannan hasara din karkare na cewa ka saba wa Allah ai saban da kai ba babu bane a'a ka san wa ka saba wa cewa Allah ka saba ka tuba saboda in ka rena laifin naka kuma zai iya zamowa ka gamu da Allah Allah bai yafe ma baka shiga wuta Allah ya tsare ka duba annabi Adam alaihi salam da matarsa lokacin da suka ci wannan abin nan bishiyar itaciyar da Allah ta'ala yake dan ko ka ci me suka ci قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم هكذا كفر سكتي من ذلك كم يا الله ربنا ظلمنا anfusana, in baka yafe mana ba ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna baka yi mana baka ji kanmu ba Za mu zama cikin wanda suka yi hasara wato manyan bayan Allah saboda sanin girman Allah su sun yi kuskure take suke dawowa su nemi Allah ya yafe musu ba sa wato jinkiri wajen neman yafiya da tuba zuwa ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ce, kila ya nuhu qila ya nuhu bi salamin ya nuhu Allah ta'ala yace ya kai nuhu ma'ana Allah yake gaya wa annabi nuhu uhbid bi salamin minna wa barakatin alayka ka sauka daga wannan jirgin ruwa wato ku fito daga wannan jirgin ruwa ku sauka bayan kasa bi salamin minna da aminci daga gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yake salamun ala nuhin fil alamina Allah yake amincin Allah ya tabbata ga annabi nuhu a cikin talibai wato bayan an halakar da duk wanda yake bayan kasa. sai Allah yake ku sauko ku rayu cikin aminci ku a bayan ƙasa kamar yadda ake cewa annabi nuhu alaihi salam shine uba na yan adam na biyu bayan annabi adam domin in ba kadai waɗanda suka annabi nuhu ya tsira da ba wanda ya rage a bayan ƙasa saboda haka Allah yake su sauka cikin aminci ma'ana ya amintar da su su rayu a bayan ƙasa cikin aminci wa barakatun da kuma albarka da Allah ta'ala ya saukar gare su ma'ana yalwata musu cikin arziki na rayuwar duniya cikin aminci suka rayu alaika gare ka ya kai annabi nuhu wa ala umamin min ma'ak da kuma al'ummomi waɗanda suke tare da kai wa ala umamin min ma'ak malamai suka ce fadin Allah tabaraka wa ta'ala bi salami minna wa barakatun alaika saboda lokacin da ya sauka a bayan kasa babu kowa a bayan ƙasa dole zuciyar za ta zama kamar eh, za a ji wani tsoro na cewa to yanzu babu kowa iya su waɗannan kaga a can bala ya ce mutum shida ne ko mutum takwas to zai kenan duk duniya baki ɗaya sai iya waɗannan halittar dole za ka je hankalinka zai tashi sai Allah ya ce na amintar da ku ku sauka ku rayu cikin aminci ba abin da zai faru ma'ana za ku rayu cikin aminci kuma zan sanya muku albarka kai da waɗanda kuke tare da su ma'ana babu wani tsoro a gare ka kada ku ji tsoro ku sauka cikin aminci da kuma albarka Allah ya musu arziki ya musu ya ba su aminci kuma ya musu albarka cikin abin da ya ba su alaika gare ka ya kai annabi nu da kuma ala umamin mimman ma'as da ma al'ummomi da za su biyo bayanka ai umamun mu'minatun nashi'a waɗanda za su zo bayanka suna masu imani duk Allah yake ya amintar da su sannan zai sanya musu albarka mimman ma'aka daga waɗanda suke tare da kai sai Allah yake wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim amma akwai wasu al'ummomi malamin suka ce wa umamun wannan sabon zance ne wato wawun din ta ibtida'i akwai wasu al'ummomi da za su biyo baya kaga waɗancan wa umum mimman ma'aka yana nufin masu imani ne amma akwai waɗanda za su biyo baya kuma dai su sake bauɗewa ga barin hanyar tauhidi su koma kan shirka to in suka yi haka wa umamun sanu mati'uhum wasu al'ummomi za mu ji yadda su daɗi fi duniya a duniya sun sannan kuma ya masa minna a lahira in suka zo duniya suka aikata shirka da sabo to a lahira wato azabun alim azaba mai raɗaɗi ya masa minna za mu ɗanɗana musu da gare mu azaba mai girma mai raɗaɗi saboda me saboda in sun zo ba su bi hanyar iyayensu na kwarai ba wato hanyar tauhidi da bin Allah ba suka aikata shirka da sabon Allah to su kan koda sun ji daɗi a duniya a lahira azaba za su gafi ko da sun ji daɗi don ya ce wa umamun sanu uhun za mu jiyar da su daɗi a duniya ke su zo su rayu a duniya su ji daɗi su rayu amma in ba su aikata ma'ana ba su tauhidi sun bauta Allah shi kaɗai ba sun yi abin da ya kamata to a lahira ya masa minna azabun alim azaba mai raɗaɗi za ta shafe su daga gare mu sannan Allah ta'ala yake ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin cewa tilka min anba'il ghaibi tilka min anba'il ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan ko wannan labari da Allah ya bayar dangane da mutanen annabi Nuhu annabi Nuhu da mutanensa labari ne na gaibi ma'ana babu wanda ya san labarin da irin wannan bayani dalla dalla da aka yi ana tilka ma'ana wannan kissa da aka ba da labari na annabi da mutanensa min amba'il ghaibi yana daga cikin labari na gaibi wanda yake babu wanda isani da wannan bayani dalla-dalla ko da suna da labari na cewa an taɓa yin wani annabi cikin ko manzo cikin manzanni sunan shi Nuhu alaihi salam tunda ai Allah ya aje wannan jirgi na annabi Nuhu ya zamo aya ga dukkan wanda zai zo daga baya dan ya dau wa'azi da wannan jirgi dole labarin zai za a rika ji tunda jirgin yana nan Allah ya ajiye aje shi a matsayin aya wa ha aya kamar yadda Allah ya ce ya bar wannan yanzu to aya to kaga za a ji labari amma wa zai baka labari dalla dalla na abin da ya faru tun daga farko har zuwa nan babu babu wanda zai baka labari sai Allah tabaraka wa ta'ala to duk wanda ya kawo wannan labari wahayi ne daga Allah babu wanda ya rayu a wancan zamanin da zai iya riska hutun da zamanin annabi nuhu zuwa zamanin annabi muhammad ai ba magana tsawon lokaci to babu wanda zai baka wannan labarin da wannan bayani dalla dalla in ba wahayi bane tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka labari ne na gaibo da muke yi maka wahayi da shi ma ta ta'lamuha kai kanka baka san wannan labarin ba an ta kai wala qaumuka ko mutananka su ma ba su da wannan labari na annabi nuhu da mutanansa labari dalla dalla kamar wannan min qabli hadha kafin wannan wahayi da muka yi gare ka fasbir saboda haka kai hakuri daga abin da suke aikatawa na kare taka da kuma kin yin imani innal asibata lil muttaqina kyakkyawan karshe da nasara tana ga masu tsoron Allah kamar yadda ga labarin annabi Nuhu da mutanansa ka duba da yadda aka yi shekara ɗari tara da hamsin ya nemi musu wa'azi amma sun ki imani to amma duk tsawon zamanin da ya karshen labarin shine me mutane nagari masu imani su Allah ya tsiratar waɗancan azzaluman mushrikan Allah ya halakar da su saboda kai ma ka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani duk abin da za a maka mutanen makka ƙwarisha kenan na cutarwa da kuma ƙoƙarin hana hana ta isar da saƙon Allah ƙarshe dai kai ke da nasara innal aqibata lil muttaqina ƙarshe wato aqiba kyakkyawa nasara duniya da lahira tana ga masu tsoron Allah kenan wannan aya kamar tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bayyana cewa dama kistoshin ana gaya wa manzon Allah ne ya ji labarin annabawa manzanni na baya yadda suka yi fama da mutanensu kuma yadda ƙarshen al'amarin su ya kasance to shi ma Allah yake gaya masa ya haƙuri Allah zai ba shi nasara kamar yadda Allah ya ba waɗannan nasara domin kyakkyawan ƙarshe Allah ya alƙawari zai taimaki manzanninsa da mabiyansu inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad saboda haka alƙawarin Allah tabbatacce ne manzanni da mabiyansu suke da nasara ko da da farko an sha wuya ko da da farko an gamu da matsaloli da duk abin da za a game da shi amma dai ƙarshe Allah zai tafiyar da azzalumai ya halakar da su sannan kuma manzanni da mabiyansu masu imani su ne Allah zai ɗaukaka a bayan ƙasa su ne Allah zai ɗaukaka a bayan ƙasa kaga wannan an rufe kissan nan da ainihin wato ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri cewa ya ci gaba da haƙuri yana ya ci gaba da wa'azi har Allah ta'ala ya hukunta abin da zai hukunta amma dai karshen al'amari nasara da cin wato cin nasara da kuma samun ɗaukaka na masu imani sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labarin waɗanda suka biyo bayan mutanen annabi nuhu su ne mutanen annabi hud wanda wannan sura an sanya mata suna ne da sunan wannan manzo hud alaihi salam wanda Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa wanda ake ce da su ad adawa sai Allah ya ce wa ila ad wa ila ad aqahum قال يا قوم tabaraka wa ta'ala ke bamu labari na biyu cikin labarin manzannansa da ya aiko shine labarin Annabi Hud alaihi salam wa ila adin akhahum huda yace zuwa ga adawa wato kamar atsafi ne akan labarin Annabi nu alaihi salam cewa su ma adawa Allah ya aiko musu dan uwansu Annabi Hud alaihi salam adawa mutane ne da ah, Allah ya bada labarinsu a cikin surorin Alkur'ani da dama da annabinsu annabi hud alaihi salam a cikin suratu al'araf an karanta wani shashe na labarin ga kuma annan suratu hud allah yana ƙara bayyana labarin waɗannan mutane su ne adawa wanda allah ya aiko musu annabi hud alaihi salam a cikin suratul araf ayoyi guda takwas aka ambata na waɗannan adawa amma wannan sura ta a abin nan hud aya goma sha ɗaya allah ya ambaci labarin adawa kuma kowane daga cikin labarai na alkur'ani in ka hada su waje guda zai baka bayani na abin da ya gudana tsakanin wannan manzo mai daraja annabi wadda alaihi salam da mutanensa adawa adawa sun rayu a wani yanki da ake cewa da shi ahkaf kamar yadda Allah ya sanya wata sura suratu al-ahkaf yankin su kenan inda suka rayu tsakanin kasar a jazira ta larabawa jazira ta larabawa inda suka yi rayuwa tsakanin yanki da muke yanzu ake tare saudiya zuwa yankin yaman a wannan bangaren suka yi rayuwa su waɗannan adawa ɗin sannan allah ta'ala ya bamu labari cewa sun biyo bayan mutanen annabi nuhu ne واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح da في halki بسطة allah ta'ala ya sanya suka biyo bayan mutanen annabi nuhu alaihi salam su waɗannan adawa Allah ta'ala ya yi musu ƙarfi a halitta ya yi musu halitta mai ƙarfi mai girma kwarai da gaske kuma ya yi musu ni'imomi a inda suka rayu ya yi musu ni'imomi واذكروا min ba'di qaumi من kaga yake wa zadakum fil khalqi basta ya ba ku kare a cikin halitta mutane ne wanda Allah ya yi musu halitta mai girma mai karfi kwarai da gaske shine ma Allah yake mu labarin yadda suke kiyar garuruwa su ba bulu suke ban za su gini bata lokaci ne tsaune za su samu su sassake shi a tsaye su yi abin da suke bukata da Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama zatil imad wato suna da iram din aka ce garin su ne gari ma'abocin wato al'imad dogayen gini da suke yi a cikin tsaunuka sai Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha ba a taɓa yin gari irin wannan ba a tarihin ɗan adam kuma har yanzu ba irinsa ba mutanen da za su kera garuruwa a cikin tsaunuka su ba sai sun yi bulo ba a sassaƙa kawai za su yi abin da suke kuma Allah ya ba su arziki a bayan ƙasa wa maddakun bi an'amin wa banina wa jannatin wa uyun Allah ya ba su ya'ya ya ba su gonaki da lambuna da ƙasa mai ni'ima suna suna abin da suke so na wato sarrafawa a bayan ƙasa wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun wai za batashtum batashtum jabbarina ga karfi nan in suka ce za su yi yaƙi duk wanda suka danka sun gama da shi saboda ƙarfin da Allah ya musu sannan kuma in za su yi gini za su yi ne mafi tsawon gini na takama da kuma ƙasaita shine masani amma nan za su yi dogayen gini suke kai ka ce Allah ya ce kai ka ce za ku dawwama kuna ginin da kuma har yanzu gine ginen su yana nan kaje za ka ga irin yadda tunda da shi ai ba ginin ƙasa ce da iska za ta kaɗe shi ba saboda haka waɗannan mutane Allah ya musu ni'ima eh, bal ni'imomi ma da yawa wanda annabinsu yake goranta mu cewa Allah fa ya muku ni'ima ya kamata ku gode wa Allah ku kaɗaita Allah cikin bauta ku yi wa Allah da'a shine Allah ya bamu labari ya ce ila adin akahum huda zuwa ga adawa Allah ya aika musu dan uwansu na jini shine annabi hud alaihi salam malamin suka ce ada ne akan walaqad arsalna nuha to shi ma a nan hakika Allah ya aika wa adawa ɗan uwansu annabi hud alaihi salam kala yake gaya wa mutanensa cewa ya kawo ma'budullaha ma lakum ilahin sakonnin dai manzannin Allah kenan ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ubudullaha ku bauta wa Allah ma lakum ilahin ba ku da wani abin bauta in ba Allah shi kadai ba shi kadai ne ya tantance abota masa domin duk ni'imar da kuke ciki Allah ne ya halicce ku da ni'imar baki daya shi ya muku wannan ni'ima to godiyar da za yi ga Allah bisa wannan ni'ima shine ku bauta masa shi kadai in antum illa muftaruna ko ba komai kuke ba face kage ku ne wa Allah ƙarya duk abin da kuke wa na gumaka ba gaske bane ƙarya ce Allah ubangiji shi kadai ne abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa ku riki wani Allah ku ce su ma suna amfanarwa ko suna cutarwa ko za su yi ceto a kiyama wannan kagen ƙarya ne shi ne in an antum illa muftaruna ko ba komai kuke yi ba face kage da yi wa Allah ƙarya na rukon wani Allah su ne wannan kishiyoyi gumakan a matsayin cewa su ma suna da amfani wannan ƙarya ne kuka yi Allah kage kuka yi kuka ce suna da amfani su ma irin yadda Allah yake ceto ko zai muku ceto su ma za su yake wannan ƙarya ce da kuma kage sannan annabi hudu alaihi salam ya ci gaba da yi mutanensa wa'azi ya ce ya kawo mila as'alukum alaihi ajiyar ya mutane na ba na roƙonku ku bani lada akan abin da nake kiran ku zuwa gare shi na shari'a in ajriya illa ala allazi fatarani lada na ina fata ne in sami shi kadai a wajen Allah da ya halicce ni kaga nan bai ce illa ala Allah bai ce illa ala allazi fatarani domin su suna ganin cewa gashi suna bauta wasu gumaka suna da awar su ma alloli ne to kamar yana ce musu ne ni fa wanda zai yi min sakayya wanda ya halicce ni to kowa zai muku sakayya ba sun riƙi wani Allah ba suna tun da bautar da ake yi suna fata su samu takayya ne a wajen waɗannan ma'ana su samu alheri ko amfani ko a tsere su daga cuta to yana gaya musu a fakaita cewa waɗannan da kuke bautawa za su amfanar da ku ni dai wanda zai bani lada wanda ya halicce ni to kenan in su suka halicce ku shine za ku yi da'awa za su yi muku amfani amma in dai Allah ne ya halicce ku kyale ku nema a wajen wanda ya halicce ku saboda haka yake cewa lada na yana wajen yana wanda ya halicce ni in ajriya illa ala allazi fatarani shi kadai da ya halicce ni shine zai taka saka wanda bai halicce ka ba ko ka bauta masa ba zai ma amfani ba dan bai da abin da zai baka Allah kadai mahalicinka shi ke da amfani kuma shi zai iya kare ka daga abin da yake na cuta amma gumaka ba ta ma iya amfanar da kansu bare kuma su tsare kansu daga cuta to abin da bai wa kansa amfani ba zai amfanar da wani abin da bai tsare kansa daga cuta ba zai tsare wani saboda haka kuna bata lokaci ne sai yace afala ta luna me yasa ba ku hankalta inda kuna da hankali ai kun san waɗannan ba su da amfani abin da kuke bautawa koma bayan Allah ba su da amfani duk mai hankali ya san gumaka ba su da amfani me za su yi maka ba sa iya amfanar da kai komai ba sa iya tsare ka daga cuta saboda haka yake jan hankalin ya ku daina abin da kuke aikatawa domin mai hankali bai kamata ya haka ba waɗannan gumaka da kuke bautawa ba su da wani amfani gare ku sannan ba za su iya tsare ku daga cuta ba wakala ya kauni wa ya kauni ثم annabi hud alaihi salam yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya mutane na ku nemi gafarar ubangiji ku bisa abin da kuka aikata na shirka a baya thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ku tsantsance bauta gare shi shi daya kamar da yadda annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanensa shi ma ya nanata musu bayan tauhidi ku bauta wa Allah daga cikin bauta Allah abu na farko shine abin da mutum ya aikata a baya nemi gafara Allah na kuskure sannan tuba shine gyara gaba ya zama an rike Allah shi kadai cikin bauta ba tare da an hada shi da wani ba a cikin bauta idan kuka yi haka to Allah ta'ala zai muku sakayya tun a duniya kafin a tafi kiyama Allah yana tanana ta mana wani a cikin alkur'ani cewa duniya ana samun arzikinta da ni'imar da ke cikin duniya da albarkarta ne da bin Allah amma duk wanda ya saba wa Allah yana tunanin da sabon Allah zai samu wai daɗin duniya to ya kuskure hanya ba a samun jin daɗin duniya da sabon Allah a'a da bin Allah ake samun alheri a duniya kuma a samu a lahira kaga anan yace shi ma kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya ga mutanansa wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya mutane na ku nemi gafarar ubangiji ku roke shi ya yafe muku abin da ku aikata na shirka a baya thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi wajen bauta masa shi kadai domin an ce tuba shine al-iqla' an adh-dhanbi wal azmu ala adam auda cewa an bar laifin baya kuma ba za a koma ba ku tuba zuwa ga Allah in kun yi haka yurtilu sama alaikum midrara Allah zai buɗe kofofin sama na albarka sai sauka muku da ruwan sama mai albarka midrara mai zubo da yawa yanda za ku ainihin amfana da wannan ruwa Allah ya yada muku alkhairi da wannan wa yazidkum quwwatan kuma zai kara muku karfi ila quwwatikum zuwa karfinku ma'ana din ta cewa kuna alfahari cewa Allah ya yi ku mutane masu ƙarfi to amma in kuka yi imani Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku ayyu da'ifuhu lakum zai ƙara ninninka muku ƙarfin ko kuma a'a zai ba ku quwwatan ila quwwatikum ma'ana ya ƙara muku ƙarfi na tattalin arziki ya sanya muku albarka ya ƙara muku arziki a inda kuke rayuwa to Allah ya annabin Hud alayhi salam yake gaya mutane cewa idan suka ba Allah Allah zai ba su dukkan wani alheri da ake samu a duniya daga ciki shine ya kara musu karfi ya zai kun kuwatan ila ne ya kara muku karfi akan karfin ko kuma ya kara muku dukiya da 'ya'ya ku kara karfi domin karfi ba iya karfin jiki bane akwai karfin jiki kuma akwai karfin tattalin arziki in ba haɗa biyun ba akwai matsala ko kana da karfin jiki in aljihunka ba ko sisi akwai matsala kwarai da gaske saboda haka ya samu karfi a jiki da lafiya kuma aljihunsa ma ya samu karfi kaga shi kenan an zauna komai yayi daidai ke ya zai sun kuwatan ila kuwatu ya kara muku ƙarfi na jiki ya kara muku karfi na arziki saboda su dama suna da ƙarfi Allah ya ba su jiki kamar yadda Allah ya bayyana kuma suna alfahari da wannan karfin suna ji Allah yake fa amma wa amma fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna a lokacin suka ce wai a duniyar nan waye fi karfin mu waye isa da mu suna ganin ya ce to in ma kuna alfahari da karfin Allah in kun yi imani zai kara muku karfi akan karfin wala tatawallaw mujrimina kada ku juya baya kuna masu aikata laifi kuna shirka kuna saban Allah ma'ana kuna dogewa akan saban Allah kun ki ku gyara ku dawo ku yi tauhidi ku yi ainihin wato imani da Allah mutanen annabi Hud alaihi salam su ma kamar mutanen annabi Nuhu sai suka musa suka yi jayayya da manzansu قالوا يا هود ما جئتنا قالوا يا هود ما جئتنا ببينة alaihi salam ba su yi imani da abin da ya zo musu da shi na shirya ba suka yi jayayya da shi karu ya hudu suka ce ya kai annabi hudu ma ji tana bi bayyana to ai baka zo mana da wata shaida ba cewa kai manzon Allah ne ka mana shaida mu gani kuma ya zo musu da hujja ne da mu'jiza amma sai suka ce a su ba su ganta ba ba su ganta ba wa ma nahnu bi tariki alihatina kuma fa waɗannan gumakan da suke wuta suka ce ba za su kyale su ba ba za su daina ba an kaulika kawai don ka zo ka ce abin da ake ba daidai ba ne ba za mu yadda ba suka ce ba za su bari ba wa ma nahnu laka bi mu'minina mu fa ba za mu yi imani da kai ba ba mu yadda da abin da ka zo da shi ba in na kulu mu abin da muke gani ma cewa muke illa taraka ba'du alihatina bisu abin ma da kake yi ɗinnan kamar wannan gumakan ne da kake taba ma suka shafe ka shi yasa kake irin wannan sumbatu dan magana kama magana ce ta irin mutanen da kamar ba su da lafiya hankali kuma irin wannan ma da kake ambaton gumakan su suka ma shafe ka <laughs> wato wasu na ma nuna ma gumakan suna tasiri ke inna inna qula illa illa ataraka ba'd alihatina bisu wani shace ne ma na gumakan nasu suka dan taba shi suka shafe shi bisu inda hauka da tabin hankali to annabi huda alaihi salam ya mai musu da martani yace kala inni ushhidullah to ku saurara ku ji ina shaida wa Allah tabaraka wa ta'ala manna tsaida Allah a matsayin shaida na washhadu kuma ku shaida ya ubangiji ka shaida kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun ba ni ba abin da kuke shirka da shi abin da kuka ce kuna kai din nan matani kuma zan ci gaba da bayyana cewa ƙasa ne ba ni ba kuma na dogara da ubangiji na za mu tsaya nan saboda lokaci insha Allah ta'ala sai mu tashi gobe sai mu tashi akan wannan aya din mu ci gaba da karanta kissa ta annabi Huda da mutanensa abin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu da shi Allah ta'ala ya ba mu ikon biyayya ga umarnin alkur'ani da tarhanin sa Allah ta'ala ya tsare mana imani da addinin mu ya zauna da mu lafiya a kasar mu ya sanya mana albarka a cikin kasar mu da kuma duk al'amuran mu ya shirya mana halayen mu da matasan mu da matan mu maza da mata Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu ya ke bayyana mu akwai wanda a cikin ɗalibai ya yi rashin ɗansa ɗazu ɗansa ya rasu Allah ya gafarta masa kuma kamar kwana goma kenan ko sati biyu shi wannan wanda yake ko da ɗin na mahaifinsa shi ma ya rasu kullum ina cewa zan yi ce yan uwa su yi masa addu'a kabiru kenan wannan mai rikodin ina ga mahaifinsa ya rasu bai wuce kwana goma ko eh, Allah ya gafarta masu baki ɗaya ya kyautata namu ƙarshen Allah ta'ala ya ji kan dukkan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين